آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala dawo da mu majalisi na biyu a wannan daura da ake gabatarwa a cikin manzuma ta al'imamun lu'lu'i rahmatullahi alai mun fara karanta baiti na farko wa'alan bi annan ilma bit ta'allumi wal hibzi wal itqani wat tafahhum ilimi in ji al'imamun lu'lu'i yana samuwa ne ta hanyar koyo ta hanyar haddace shi wal itqani sannan kuma da kyautata koyansa da kyautata haddasa shi ya sa za mu ji daga cikin sufofin da ake ba malamanmu magabata sai ka ji an ce alhafizul alhafizul mutqin wato malamin da ya kware a karatunsa kuma ya kware a haddarsa idan yana da musannafat littafan da ya rubuta sannan ya kware a wajen rubutu to kai ma iliminka na tabbata ne ta hanya a ta'allum koyo wal hibzi da hadda wal itqani sannan kyautata koyon da kuma kyautata hadda sannan wata fahimi sannan kuma da matsa makai a fahimta wannan al'imamun lu'lu'i ba ya jera su akan tsarin yadda suke bane domin a tafahum qabla al ana fahimta ne kafin a yi hadda suna faɗi suna cewa min mushkilatil hifzi al-hifzu fahm daga cikin matsalolin hadda akwai ka haddace abin da baka fahimta ba suka ce in ka haddace abin da baka fahimta ba in ba alqur'ani shi kadai da yake da mu'jiza ba shine wanda bai iya larabci ba bai iya komai ba sai ya zo ya haddace shi kuma ya zauna masa daram amma sauran ilmoma to su suna buƙatar sai ka fahimce su sannan sai ka haddace su a nan ma sai ya ce a tafahum kaga shi ma takalluf kenan sai ka matsa ma kanka ka fahimta to wannan saƙon abin da baitin farko yake karantar da mu kenan ya kawo mana wasu sharɗa na ilimi cewa al'ilmu ya hasulu bil ta'allum wa ya bil hibzi wa ya bil itqani سنو يحصل بالتفهم فهمترسا حد تشيشي كوتة قوين سد فهمترسا حد تشيشي سننكم قوين غباكي بيا نبي سيتشي والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير والعلم إلمي قد يرزقه الصغير Allah na iya azurta mutumin da ya zama ɗan ƙarami a shekaru fiskin da a shekarunsa sai Allah ba shi ilimi wa yuhramul kabiru babba kuma sai ya zama ba a ba ba wannan tsari ne na Allah so daga ilimi baya da shekaru amma in aka iya shi kuma to yana da shekaru da gogaggen malami wanda ya daɗe mai shekaru da matashi ba za su zama ɗaya ba suna da ka'ida suna cewa aksaru minka sinnan aksaru minka tajribatan wanda ya bi ka shekaru zai fi ka sanin abubuwa da gogewa a rayuwa ya ga abin da baka gani ba ya ga jiya kai baka gani ba shekarun da ya ba wasa ba to amma asalin tsurar ilimi ga wanda ya tashi zai koye shi to idan yaro ya koya Allah zai bashi shi yasa zaka ga kusan wanda suka ɗauko mana ilimin annabi sallallahu alaihi wasallama da yawansu za ka same su ƙananan shekaru suke da su na na isha radiyallahu anha a cikin mata abdullahi ibn abbasin a cikin maza abdullahi ibn umar a cikin maza abdullahi ibn amr ibn al a cikin maza abdullahi ibn zubair a cikin maza duka waɗannan ƙananan yara ne su suka ɗauko mana ilimi suka kawo mu'azu ibn jabal yaro ne zaid ibn thabit alfatal qur'ani yaro ne kaga alfatal qur'ani haka malamai suke ce mishi wato matashin alqur'ani wanda ya aikin tattara alqur'ani a zamanin sayyidi abubakar radiyallahu anhu sannan kuma aka sake bashi shugaban kwamitin a zamanin sayyidi usman radiyallahu anhu to kaga wal ilmu qad yurzaquhu as-saghir fi sinnihi wa yuhramu al-kabir ilimi za a iya azarta karamin yaro da shi kuma a kiba babba shi yasa suke karfafa suke cewa ta'allamu qabla an tusawwadu wannan magana na Umar ce ta'allamu qabla an tusawwadu ku koyi ilimi kafin a naɗa muku shugabanci kafin ku zama dattawa ku koyi ilimi shekaru ƙanana suna da tasiri a wajen fahimtar karatu mun gane to shine wannan so daga wannan ba ka'ida ce wato iktinamu sinnil hadasa ana buƙatar mutum ya ci gajiyar shekarunsa na ƙuruciya shi yasa mai hikima yake cewa la tasfu an adadi sadiri wa in shaka alamat ta'ab wa da'il kabira bi sha'nihi kabira kabiru an al'adab yace kakka take karabkana wajen karantar da ɗan karamin yaro ko da zai rika kukar raɗaɗi na karatun ya masa yawa a matsa masa yayi damar da yake da ita kenan amma kaga idan mutum ya manyanta to ka kyale shi da girmansa zai yi wuya ka ce za ka iya canza shi ko ka sa shi ka ce sai ya yi karatu mun gane so da ka wal ilmu wa yuhramu fi wa yuhramu al-kabir ana azurta karamin yaro da ilimi a shekarunsa yana da kananan shekaru babba kuma a kiba shi saboda haka ilimi bai da shekaru baiti na uku yake cewa innamal maghdubi asgharihi laysa bi rijlaihi wala yadayhi wa innamal mar'u mutum da kake ganin sa yana zama mutum ne bi asgharihi da ƙananan abubuwa guda biyu da Allah maɗaukacin sarki ya halicce shi da su suna faɗi suna cewa innal mar'a bi asgharihi qalbihi wa lisani mutum yana zama mutum ne da abu biyu tun can da zuhai ibn abi sulma a mu'allakarsa yana cewa ah, abin nan wa malman'u illa qalbuhu wa lisanuhu falam yabqa illa suratul jasdi suratul lahmi wad dad yake cewa wa malman'u illa qalbuhu wa lisanuhu dan adam in kana son ka ce ga dan adam to abu biyu ne kawai zaka ce qalbuhu wa lisanuhu zuciyarsa abin da ya kunsa na ilimi abin da ya kunsa ma zuciyarsa na ilimi walisanuhu sannan a fagen da ake buƙatar a yi bayanin ilimi zai iya bayani sai ce falam yabqa illa suratul lahmi wad dami in ka cire waɗannan abubuwan guda biyu a ɗan adam to babu abin da ya saura a cikin saface gangar jiki wacce ta kunshi jini da tsoka shi yasa suke ba da hikaya lokacin da aka naɗa na umar bin abdulaziz rahmatullahi alaihi khalifanci na umar bin abdulaziz ɗaya daga cikin khulafa'u na banu umayya wanda ya kasance sarki ne mai amana sarki mai adalci lokacin da aka naɗa shi ya zama sarki sai ana zuwa domin a zo a masa cappa wato a masa mubaya'a sai wani yaro ya zo cikin manya سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له سيدي يا أيها الولد لتتأخر وليتقدم من هو أسن منك يتي كي ياغو كما باي وأن دسق فيك شيكو سزو سوزا سمو مباي أبا قيبا سيوان ياغن سيقل لسيدنا عمر بن عبد العزيز سيدي يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان الأمر بالسن لمن لكان من هو أسن منك أولى بهذا المقام منك ce da shi shekaru ake bi ai kai ma baka girma kowa ba ranka ya daɗe yalla bai Allah ƙara ma sarki daraja sai akwai waɗanda suka girme ka sai al-imam Umar ibn Abdul Aziz yace a a baki ya san abin da zai faɗi amma bai san abin da yace li ta taqaddam yace yo gaba gaba ke baito ta yace ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu aliman وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا احتفت عليه المهافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا احتوت عليه الجحافل يتيخ قوي إلمي باء حيفم متند إلمي sannan jahili ba zai zama daidai da malami ba idan babba ya kasance bai da ilimi to idan aka zo taro sai ya zama yaro bab karami kuma idan yana da ilimin aka zo taro jama'a suka taru sai ya zama shine babba shine wani ɗan siyasa babba da aka taba yi a kasar nan ba zan faɗi sunan shi ba ko aka je taro aka gai shugaban ƙasa ya zo zamanin wani sarki shugaban ƙasa da aka yi ya ce su ne 'yan jam'iyya shugabannin jam'iyya Ka ce alhaji ka bari a samo matasa masu digiri waɗanda suka iya turanci su tarbi shugaban ƙasa su yi jawabi ya ce mu mu ne fa elders mu ne shugabanni shikenan ana hau da shi da zai yi masu shugaban kasa jawabi ya kalli jama'a sun yawa ya kalli dama ya ce taro ya taro ya kalli hagu ya ce jama'a taro ya taro ya kalli gaban shi ya ce jama'a taro ya taro jama'a taro ya taro sai da aka saukar da alhaji alhali ya jike ga baki daya bai saba ba to kaga shine wannan ko to kaga shine wa innamal maqu bi asgharihi al asgaran kananan kananan ababe guda biyu al qalbu wal lisa dukkanin su tsokoki ne harshe tsoka ne sannan kuma zuciya ma tsoka ce dukkanin su tsoka kuma 'yan ƙanana a jikin mutum to amma su ne kuma ɗan adam eh? wa malmahu illa kalbuhu wa lisanuhu ya yabqa illa suratul lahmi wad dam zuhai to shine daidai da wannan baitin so daga da zuciyarka da harshen ka kula da su kuma su ne ake bukatan mu tsarkake su idan zuciya ta tsarkaka harshe zai tsarkaka ɗabi'u kuma za su tsarkaka hadisin al'imamu tirmidhi ingantacce manzon Allah sallallahu ya ce Allisanu malikul jasad harshe shine sarkin dukkan jiki idan safiya ta yi kowace gaba sai ta zo ta kawo ma harshe gaisuwa ranka ya daɗe yalla in ka tsari za mu tsaro in ka zama na kirki za mu zama na kirki harshe to haka zuciya to da Allah ya tsarkake mana su shine gashi na sai fassara sai ce lisanuhu wa qalbuhu al-murakkab fi sadrihi wa dhaka khalqun ajab yace idan baka gane al-asgarani ba ƙananan na tsokoki guda biyu da Allah ya halicci ɗan adam da su to ga fassararsu lisanuhu harshensa wannan al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya ce da wannan abin harshen ya kai tsawon hannu ba za a zauna a duniya ba ya ce amma ji ƙanƙantarsa sai da aka masa ƙyaure biyu ƙyaure kuke cewa ko aka masa ƙofofi guda biyu kaga ga kyauri na farko laifanka guda biyu sannan kuma me ga haƙura saboda kai ya fito kai ya fito shi yasa duk abin da za ka furta to ka tsaya ka furta halli jambaika liram wamdi anhu Salam, mut bi da'i samti khairul laka min da'il kalam hmm. harshe da kake ganin shi nan gara a ce ka mutu ba kai surutu ba da a ce surutun ka ya ja maka ko suna cewa maktalin rajuli bai na fakkai <laughs> makasar mutum tana ƙarƙashin labbansa guda biyu me kenan harshensa daga harshe babban abu ne yana zama alkhairi yana iya zama sharri shi ya sa mutum ya ce wa inna min alkalami la sihiran a cikin magana akwai asiri akwai wanda in yi magana wa in ya kulu tasma'a li qawlihi in dai za su yi magana sai ka saurare su ko da ƙarya za su faɗa to kaga baiwa ce ta Allah madaukakin sarki mai amfani da ita yadda ya kamata wa qalbuhul murakkabu sannan sai zuciyarsa wadda aka gina ta fi sadrihi a cikin kirjinsa zuciya a cikin kirji take ko a bangaren hagu ita take aiki ita ce take ɗauke da gangar jiki gabaki ɗaya shi yasa in ta samu lalura dukkan jiki ya samu lalura ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب زوجيا زوجيا ita ce na'ura da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta a matsayin inji da ke jikin ɗan adam Allah ya ba mu ikon tsarkakarta wa za ka halƙun ajabu zuciya da kake ganinta wallahi wata halitta ce mai ban mamaki mai ban mamaki ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله أتكنجك أقوى وتتوكع توكع ناما إن تجار دقة جكي يا جار إن تلالاتي دقة جكي يا لالاتي إن كجي وجل لك تينزع من زي سيفارة سامك من سيسامك سماء عنا يساء كل من سيجوي يزوج يقتكي بقعوة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله هسا ومعنى a ɓoye da fili in ta gyaru jiki ya gyaru in tana da lafiya jiki zai gyaru mun gane sai ya sake bamu wata ka'ida sai ce wal ilmu bil fahmi wa bil mudhakara wal darsi wal fikrati wal munazaha wal ilmu ilimi yana tabbata ne bil fahmi da fahimta kaga can ya ce at tafahhum takalluful fahmi kenan ka matsa ma kanka ka fahimta to abinda ake bukata ilimi ka fahimce shi kada ilimin ka ya zama kamar na raƙumi kana ɗauke da shi amma baka sani ba kal'isi fil baida'i yaqtuluha az-zama wal ma'u bayna zuhuriha mahmul gashi na raƙumi ya ɗauko ruwa tanki tanki guda amma kuma kishi sai ya kashe shi a dokar daji bai sani ba ba fahimta to ilimin ka ya zama akwai fikihu a ciki akwai fahimta fiqhu wal bil mudhakara sannan ilimi na tabbata ne da bita me ake ce ma almuzakara tikiraru darsil madi hibzan aw fahman maimaita darasin da ya riga ya gabata ko dai wanda aka haddace ko kuma wanda ake son a fahimta sannan muzakara kala biyu ce akwai almuzakaratu ma'an nafsi akwai almuzakaratu ma'an ghayri almuzakaratu ma'an nafsi ka shige ɗaki ka buɗe littafi karatun da aka maka kai ta nana tashi domin ya zauna maka fahimtarsa ta zauna maka haddarsa ta zauna maka kar ta gudu muzakara ma'an nafsi kenan kana yi ma kanka muzakara akwai almuzakara kuma alghayb ka haɗu da waninka ku zo ku yi bita ana muzakara baina talamiz ana muzakara baina talamizi wa shaykhihi tsakanin malami da almajirai ana yin muzakara ana bita Shi ne kake ji a makarantu sai a ce ana daras ka zo gaban malami ka yi bita ya jin maka karatun ka ya maka gyare-gyare ya ce e kaza ya zauna kaza kuma akwai gyara a cikinsa ka je ka gyara waje kaza sannan kuma ɗan uwanka za ka iya muzakara da shi malamanmu suna cewa al almuzakaratu ma'al ghair aula min al al-muzakarati ma'an nas ka zo ka haɗu da ɗan uwanka ku yi muzakara ya fi ka shige kai kaɗai ka yi domin a cikin can akwai fa'idoji biyu fa'ida ta farko kana yin muzakara kamar da kanka ne sannan kuma me kana yi ma ɗan uwanka muzakara sannan dukkaninku kun zama majunanku madubi ya gano maka abin da ka manta kai ma ka gano mishi abin da ka manta ya manta kai masa gyara ya maka gyara shi yasa al-muzakaratu ma'al ghaib tana da muhimmanci matuka wadda a yanzu ɗalibai da yawa in ba a jami'o'i da ake tutorials ba za ga ɗalibai ba su cika ba su muhimmanci ba Shi shine bature ya ce masa tutorial ai da ake yi a jami'o'i ka hadu da ɗan uwanka ku riƙa bitar karatu kuna dudduba kuna tsammanin ina ne jarabawa za ta fito haka ne ko to shi ne muzakara waddarci sannan kuma ana koyan ilimi ne da addar koyan dai wal fikirati sannan sai ka zama kana da kaifin tunani ba a karatu babu kaifin tunani shi yasa suke cewa ta'ammal tudrik ka zama mai hangen nesa mai kula mai zurfafa tunaninsa tudrik za ka riski ilimi shi yasa sai ka ji Allah ta'ala yana cewa liqaumin yatafakkaru mutanen da suke tsayawa su tunani إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم wai ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق السيدة فكرة والمناظرة سنة مناظرة مع المناظرة مناظرة تتونا واتكان جونا domin ne domin kaiwa zuwa ga daidai suna cewa almunazaratu munasahatun yin bita ku rika jefa ma junanku tambaya kai da ‘yan uwanka ɗalibai su maka tambaya ka musu munasaha nasiha kuke ma junanku abin da ake ce ma munasaha iradatul ghairi bil khairi ka nufaci ɗan uwanka da alkhairi shi ne ake ce mishi munasaha ya maka ya nuface ka da alkhairi kai ma kuma ka nuface shi da alkhairi shi ne ake ce masa me shi ne ake ce masa munasaha to suna cewa al munazara munasaha yin bita ku jefa ma junan ku juna tambaya kai nau'i ne na yi ma juna nasiha nau'i ne na nufatar juna da alkhairi to daka da kyau a yanzu a jaddada irin wannan shi yasa da da lokaci ba wannan dan yinin bane kawai zamu yi to sai mun kasa kowa gida gida akwai warsha da za a gabatar kowa sai a ɗibi baiti uku a ce ku je ku kawo ku zo ku mana sharhi ku mana baɗi ku fitar da ababen da kuka fahimta a ciki Allah kalli kowane baiti uku a fitar da abubuwa Allah kalli guda biyar biyar a ciki ka guda goma sha biyar ke in kun kai ku goma kowa zai iya ba da gudunmuwarsa kuma sai an fitar da su sai a fitar da abin da ni ban iya fitarwa wannan fa'idan zara ke amma akwai siffofi na munazara in za ka yi munazara la ta'ajab kakai girman kakai jiji da kai wala taghdab sannan kakkar hushi Allah gyara ka ce ba haka bane kusan yanzu munazarar da ta rage mana mai karfi ita ce musaffa ita ce musaffa wani idan aka zo shafin da bai iya ba shi kenan sai ya fara haka ya ce cikin shi ya kulle sai guduwa ko ba haka bane <laughs> to kaga <laughs> an samu damuwa sannan wala ta ta'ajjal kakai gaggawa sannan suka ce wala ta tahakkam kakkar tsalle ka yanke hukuncin abin da ba haka yake ba kakai to duk waɗannan suna cin adabul munazara malamanmu magabata sun ba wannan fannin mahimmanci sosai adabul bahsi wal munazara suka rubuta littafai masu kyau akan wannan ya za kai ka zama ka iya tattaunawa a ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan fala tumari fihim illa mira'an zahira to a ƙarƙashin wannan aka fitar da qawaidul munazara ƙa'idojin tattaunawa to ilimi na tabbata ta hanyar tattaunawa kuma abin mamaki yanzu sai jami'a ta kwace yanzu ba za a baka wasu tun daga digiri sai ka yi defense defense nau'i ne na munazara ka zo ka zauna a jefa maka tambayoyi in ka amsa su baka takaddaka in ka kasa shi ke ya zama kamar abin nan mata kuturu ko sai ta cika tulu da yashi ta ce in ya ɗauka aure ya yi in ya kasa gado na sai dai ya hanga eh. ita kuma mata tsoho ta kan dafa wake da yashi ta cakuɗa in ya cinye aure ya yi ba baki ba haƙura to haka ake munazara a jami'o'i a zo a jefa maka tambaya wance jefo maka tambayar da ba ka da cikakken ciki a game da ita in ka amsa shi ke to munazara kenan asali ka'ida ce ta musulunci ƙa'ida ce ta koyon ilimi abin da ke nuna ka goge a karatu wani ya maka tambaya ka iya ba da amsa a cikin abin da ka ce ka iya a yi shi cikin girmamawa cikin ganin girman juna ba tare da ujubu ba ba tare da riya ba ba tare da niyyar cewa sai an yi ba sannan ba a san mukabara a ciki da mu'anada me mukabara da mu'anada an yi maka gyara ka ce ba gyara ba ne ko ka duk ɗaya ne a'a da ɓanna da gyara su zama ɗaya to ka gani waɗannan su ne yanzu nan ya faɗa mana wasu ababe guda nawa bayan can ya ce mana me wa'lam bi anna al-ilma bi eh? bit ta'allumi wal hifzi wal itqani wat tafahumi mun samu hudu sai nan sai ya sake ce mana wal ilmu bil fahmi wa bil mudhakara wad darsi wal fikrati wal munazaa ya kara mana wasu guda nawa ya kara mana guda biyar akan waɗancan guda hudun da ake da su kuma ya faɗa mana ta ina ake samun ilimi zuciya da harshe sai ya ci gaba da cewa فغب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب وغب ذي حس شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عن رواه حكاية وآخر يطاب الاجتهاد في ظل ما قد جاء في الإسناد يتف غب إنسان akwai ɗan adam da yawa da za ka samu wani zubin ya nalul hibza sai ka ga Allah ba kaifin hadda Allah ba hadda wa yuridun nasfa da an ce ya kawo aya ko hadisi zai kawo su wa yahki labza kuma ya kawo lafazin yadda yake shine hadisi muttafaqun alayhi riwayar sajiduna abu huraira radiyallahu anhu annabi sama ya kasa mutane gida uku ya kamanta su da ƙasa ƙasar farko ita ce ƙasa wacce take arzun ba, ƙasa wacce take mai kyau ƙasa ce a tudu in aka zo aka yi ruwan sama sai ta sha ruwa bayan tasha tasha waɗanda suke noma na damuna su zo su shuka a cikinta sannan kuma ta tsotsa ruwan ta ajiye a rijiyoyi ta ajiye a rafuka idan rani ya zo sai manoman rani su kuma su zo su ci gajiyar wannan malaman hadisi suka fassara suka ce wannan misalin malamin da Allah ya bashi hadda kuma ya bashi fahimta ga hadda ga fahimta kamar wa a cikin sahabbai kamar ibnu abbas kamar nana aisha kamar abdullahi ibn umar kamar abdullahi ibn mas'ud Allah ya ba su hadda sannan kuma Allah ya ba su fahimta kowannen su sai da ya ruwaito hadisi da ka alal aƙalli daga ɗari biyar zuwa sama da ka kuma ya san fiƙihun da ke cikin wannan hadisi shi yasa suka fi kowa yawan fatawa a cikin sahabbai na biyu ƙasa ce wadda ta kasance ita idan ruwa ya zo ba ta aje ruwa ba a shuka a cikinta amma kuma ruwan zai gangara ya shiga rafinta sai damuna ta wuce sai masu noman rani sai su zo su ja sai su je su shayar a wata ƙasa sai su yi noman rani sai annabi sun ya ce misalin wannan malamai suka ce misalin sa shine misalin alaramma amma babu fahimta ya haddace shi ma yana da alkhairi da aya za ka zai jawo amma ba zai iya tafsiri ba shi ma lahu khairu sai ƙasa ta uku ita ce ƙasar da ita kuma ƙi'an ce faƙo ce la tumsiku ma'an wala tunbitu kala'an ba za ta aje ruwa ba sannan ba za a shuka a samanta ba dabbobi ba za su amfana ba mutane ba za su amfana ba manzala su ce misalin wannan matsalu man lam yarfa'a ra'asa shine wanda da aka aiko ne da shari'a da ilimi daga Allah bai daga kai ma ya kalla ba ولم ينفعه ما أرسلني الله به من الهدى والعلم أبن دا الله يكون دا شيني إلمي دا شريعة دي mutumin شيني متمن دي زونا يزعب jahilci to daga ko ka zama ajin farko ko ka zama aji na biyu kar ka sake ka zama aji na uku to wannan baitin yana magana kan aji na nawa aji na biyu ajin huffazu kenan ajin mahaddata amma babu babu ba za su maka istinbati ba amma akwai tsabagen hadda to ne yace fa rubba insanin yanalul hibba akwai mutumin da za ka ga an shi hadda ko ya haddace kila wasu masu bibiya abubuwa akwai wani yaro ɗan ƙasar masar ahmad na manta sunansa na biyu yana cikin yana da matsalar kwakwalwa an yi wata musabaka ta ƙur'ani a abin nan a dubai ina jin a shekara ta 2001 shi na ɗaya me kuke cewa kamar kwamfuta yake in aka faɗi aya to zai kawo ta bayan ta ya faɗi ta gabanta sannan ya faɗi lambarta a cikin alkur'ani rakaminta sannan ya ce a shafi kaza take a irin wannan mushafin da ake rubuta shi a mujamma'ul malik fahad ko kuma wanda ake rubuta shi a aljami'ul azhar mai karewa da aya aya zai faɗa maka ya ce yana shafi kaza sannan zai ce maka yana hizbi na kaza yana juzi'i na kaza kafin juzi'i da hizbi zai ce maka rubu'i na kaza ne amma kuma ba abin da ko bayi ya je sai an taya shi tsarki ko bayi waɗanda suka rako shi musabaka wanda su suke kula da shi a gidan kula da masu matsala kwakwalwa abin da ya ba da shaida kansa kenan ya shekarun shi ashirin da biyu amma in zai je bayi sai an taya shi yin tsarki in ba kaba ba zai yi jagwalgwalo amma kuma duk abin da kake nema a cikin alkur'ani na hadda zai kama sannan idan ka faɗa mishi abu kanana ta mishi ko ya kalla a talabijin zai haddace ko bai sani ba amma da ka faɗi abin zai faɗa yanzu ya san a lokacin shugabannin ƙasashe da ake da su na ƙasashen laraba gabaki ya san sunayensu ko da an cire ɗaya ko an ture shi ko mukamin shi ya ƙare shi dai shi ya haddace kaga babu fahimta kamar yanzu misali misali ya haddace lokacin shugaban ƙasar Najeriya Jonathan ne to da an tashi a yanzu za a masa musabaka bai taɓa bai ƙara sanin cewa yanzu Buhari bane shugaban ƙasa in ya tashi kawai sai aka ce masa an ra'isun Najeri sai ce good luck Jonathan shi ya haddace kaga babu fikihu kenan amma da da fikihu zai gane me ashe an gama da zamani an samu canji zamanin zamanin Jonathan ya kare shekaru to misali kenan to shine ka rubba insanin yanalul hibba akwai mutumin da zai samu kyauta hadda daga Allah wa yuridu nafsa sannan ya gangaro maka yana kawo maka nassi wa yahki lafza kuma ya kawo maka lafazi yadda yake babu kuskure amma wa malahu fi ghairihi nasibu amma in aka fita hadda to bai da rabo a wani abu Nimma hawahu al-alimu adibu abinda masanin ilimi masanin ladabi ya zama ya tattaro shi na fahimta da fikihu da kuma yadda ake tantance abubuwa amma shi tsabagen hadda Allah ya bashi amma babu fikihu shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam da yake cewa rubba hamil fiqhin wa laysa bi faqihin rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu akwai mutumin da zai haddato fikihu amma sai dai ya kai ma wani ya kai ma wani shi kuma sai ya fitar ana faɗi ana cewa mm, al'imamul amash wancan da na faɗa mana Sulaiman ibn Maharan wancan malamin da mai tsaurin nan Allah ya gafarta masa kasan al'imamul amash yana da abubuwan ban dariya eh, wata rana yana da tun da bai gani sosai ɗan jagoransa kullum ya ce Allah gafarta malam muna tare ni nake kai ka ko ina amma ka ƙira karantar da ni hadisi sai ce ba zan karantar da kai ba ka ta ba aikin da na ɗauke ka shine kawai mun jagoranci in biya ka yayyayi da shi ya ki koya masa ran nan yamma ta yi dama dindimi yake da shi kun san mai dindimi in yamma ta yi zai daina gani ko to sai suka je wani waje sai ce ala gaba ta malam ka san inda muke nan ya ce a ban sani ba sai ce to bakin kogi miki kana gaba ruwa za ka faɗa kuma ba zan karan ba zan ci gaba da maka jagoranci ba sai ka min wani alkawari sai al'imamu lamashe ce faɗa faɗa faɗa faɗa sai ce sai ka karantar da ni a nan tsaye hadisai guda ɗari kuma ka bani izinin in yi riwaya daga gare ka sai ce fito da takarda fito da takarda shi kenan sai ya fito da takarda ya ba shi hadisi haddasana ƙala rasulullah sai da ya karantar da shi hadisai guda ɗari ya kwafe yana gama sai ce to Allah ta mala wallahi ƙarya nake yi dama ba wani kogi a wajen na yi haka ne don karantar da ni hadisi sai ce to ni kuma duk abin da na karanta maka ƙarya ne sai ya ce mata sai ya ce ha ba alaga ba ta malam tsoron da Allah ai ba za ka ma annabi sama ƙarya ba ta je kai ka gama da ni yana da abubuwan ban dariya da yawa wata rana matar shi ɗaya shi kenan sai suka yi rigima da shi yi rigima da matar shi ɗalibai ana ta gungumi fa malam fa sun faɗan saba da matar shi fa amma ce ko jirki ba ta mushi gashi kuma zai gani sosai ya za a yi sai aka ce al'imamu Abu Hanifa ta shi kaɗai ne zai iya sulhu tsakanin su sai aka ce to a kira alimamu Abu Hanifa aka ji alimamu Abu Hanifa ya zo ya ce to ala gaba ta malam dama mun zo ne a sulhu da hajiya shi nan suka zo suka zauna sai alimamu Abu Hanifa ya ce ha ba hajiya yanzu saboda kin ga malamin mu makaho ne bai gani saboda kin ganshi mummuna saboda kin gan shi kafa shi duk ta nan duk faso Shi shine kike mai wulakanci ce tashi mara kunya ka faɗa mata aiboban da bata sani ba tare da shi. to haka yake yana da ban dariya al-imamu al-amash hikayoyin shi suna da hikayoyin shi suna da ban daɗi suna da daɗi malami ne sosai to al-imamu abu hanifa ta almajirinsa yakan zo sai ya kira al abu hanifa sai ya ce zauna kusa da ni nahnu nahnu sayajilatu antum al-atibba yace mu aikinmu mai magani mu ne pharmacist mu muke yin magani wa an al-atibba ku kuma ku kuka san ciwon da ya cancanta a sa ciwon a sa maganin so daga in na jawo hadisi fitan mana da fiqhun da ke ciki ka gani to shine wannan to wa ma lahu fi ghairihi nasibun ke mimma hawahu al-alim al-adib abinda wani malami masani kuma masanin adadi ya tattaro na iya batsi da fitar da hukunce-hukunce shi kuma wancan Allah bai bashi ba amma Allah ya bashi tsabagen ne tsabagen hadda za a wurgar da shi ba za a wurgar da shi ba baiwarsa babba shi ya kamata a girmama shi kuma babba ne a cikin al'umma wa hirsin shadidul hubbi za ka samu kuma wanda ya kasance mai tsananin kwaɗayi a ilimi shadidul hubbi kuma gashi ya kasance mai tsananin so lil ilmi ga ilimi wa zikri da kuma ambatan ilimin amma balidul qalbi sai kuma Allah madaukakin sarki ya sa shi zama balidi Allah ya hana mushi zuciyar ta kulle ai ta karatun ba zai gane ba amma kuma kullun sai yayi bai da asara ba zai asara ba kwanan nan naga ana ta shiyarin a social media wata tsohuwar kissa ta wani dattijo kullum ya ta karatun alkur'ani amma bai haddacewa bai iya ba sai dan shi ce baba aikin banza kake kullum kai ta karatun alkur'ani nan amma yanzu ko fatiha baka iya haddacewa ba sai ya ce to shike ya ce haka kace ya ce eh sai ya ce zo ce je ka ka dauko min kwando sai ya dauko kwando a bola duk ya baki ya datti sai ya ce je ka dibo min ruwa a ciki ah. wani irin ruwa kuma a cikin kwando ya ce ka je ka dibo min ruwa a ciki sai je zuba ruwa ya ɗibo ruwa a guga ya kwara a bargu kafin ya yi ruwa ya zube a ƙasa sai da ya ta haka sai da ya kusan haka su goma sai ya zai ce babu ni dai wallahi aikin banza nake ka sa ni ina ta wahala sai ce to bari in tambaye ka yanzu kafin ka ɗauko kwandon nan ya yake da sai ce duk da tuni a jikinsa ya ce to da kai ta zuba mushi ruwa ina dattin yake ce ga ya dawo fari fat ya yi tsafta ya ce to haka nake ma zuciyata ban haddacewa ya ta zubewa ƙur'anin amma kuma zuciyata na tsarkaka to shi ne wannan to da karatu babu asara a cikinsa sannan kuma Allah zai iya jaraba ka kai tayi kai tayi baka gane ba sai a ƙarshen shekarunka sai Allah madaukakin sarki ya ganar da kai bari buga mana misali na babban malami al-Imam al-Asma'i Abdul Malik ibn Qurayd ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha da aka yi malaman nahawu malamin nahawu ne yanzu yana cikin waɗanda ba yadda za ka yi karanta nahawu ba ambaci al-Asma'i ba sai dai ba manyan littafai ba a basra in ka ce si ba wai to sai sewa sai al-Asma'i <laughs> al-Asma'i farkonsa sai da ya tafi neman ilimin nahawu ya shekaru ya kasa ya kasa sai ce shi ya haƙura ma ya dawo hanya sai ya zo baki rijiya sai ya ga wata irin rijiya kamar kwakwar ɗin nan sai ya ga bakin ta ya ƙoƙe sai ya tambaya ce me ƙoƙar da wannan sai aka ce ai guga ce da ake jawo ruwa igiya ce ta huda simintin misali kamar rijiyoyinmu na yanzu sai ya ce igiya mai laushi ta fasa wannan abin mai karfi ya ce to me zai hana ni ma sai na hau ya fasa kwakwalwata wallahi sai na iya na hau sai ya koma sai a ƙarshen rayuwa sai ya koyi na hau sannan kafin musulunci akwai nabiga an nabiga tuzuriya ne nabiga ɗaya daga cikin ashabul mu'allakat sai da ya kai shekara arba'in sannan ya fara waka kuma sai da ya zama alƙalin waka a suku okas in an zo za a yi alƙalancin wa kowa gwanin cewa shi ake sawa ne shi yasa suke ci mishi nabiga wato ƙwararre bayan ya fara manyanta kaga nan shekara arba'in amma da bai iya komai ba to so da kakka yanke kauna kar ranar da za ka ji ka ji cewa ka daina karatu ko ba ka ganewa halarta kama ibada ce mun gane to shine wa rubba zi hirsin sannan malam shugaban majalisar malamai hafizahullah ai ya kama na baiti da mai ta'alimi ya kawo a cikin abubuwan da ya lissafa ya ce mai zaka'un wa hirsun kaga aka tambayi wani malami aka ce masa bima daraktar ilma da me ka sami ilimi sai ya ce qallattu salasatan min alhaywanat ya ce dabbobi uku ne koyi da su haristu ka hirsil khinzir wa sabartu ka sabri alhimar wa tabakkartu ka tabakkuri tsa'ir ya ce na yi kwaɗayi irin na alade ba wanda yake alade kwaɗayi in yana son abu da bakin nan nashi mummuna amma haka ne koyi da shi na zama mai kwaɗayi har Allah ya ban ilimi so daga babu ilimi ba kwaɗayin ilimin sannan ya ce na jure irin juriyar jaki a buga a buga amma ana nan e, kun san almajirin al'imamu malik wanda al'imamu malik ya mushi bulala ya ce ya mushi bulala saboda hadisai guda uku kissarsa ya ce a mushi bulala a bashi hadisai uku in dai za a rika zane shi kullum ya ce in dai za a rika min bulala uku nan to ya kamata ni dai a bani hadisi uku saboda ya zo da yi ladabi a majalisi ba al'imamu malik ya ce a masa bulala uku aka masa bulala uku ya ce to na gode to na gode kuma zan canza kuma ala gafata malam in dai kullum za a min bulala uku nan a bani hadisai uku to ina so kullum in zo a min bulala uku a ban hadisai uku sannan sai ya ce wa tabakkartu ka tabakkuri tsa'ir sannan ina fita da sakwa-sakko ba latti irin yadda tsuntsu ke yi wa kad aksadi wa tsairu fi wuqnatiha in ji muhul qaisi ko shi ina fita a lokacin tsuntsaye suna cikin suna cikin shekarsu ba su fita ba kuma suna cewa a tsa'irul mubakkiru ya fuzu duda tsuntsun da ya fita da sassafe shi yake zamun tsuntsaye ba tsutsa ya fita nema ba to kai ba tsutsa ba kake nema ba ilimi kake nema to ya zaka ka zama ba zaka zama mai kula da lokacin ka ba kaga shine wannan so da ka amma kuma sai Allah ya jarabu mutum ya zama mai balidul qalbi sai ya zama baya ganewa baya ganewa sannan duk yadda kai sai Allah ya hana maka wani ilimi al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam ya ce bi za a ci murjatun fi ilmin hadith duk ilmomin da na sani usulul fiqh fiqh waye waye ya ce amma ban san hadisi ba dan bayan haka ya ce la'alamun nahwa ya ce ban san nahawu ba al-imam al-ghazali al-imam suyudi ya ce dan na gama bincike na amma wallahi in kana so ka kikita kitabun kwakwalwata ka kawo lissafi mathematics kana kawo algorithm to shikenan kana kamantisa eh so shi kenan kamantar da shi sai iya ba shi yasa abinda Allah ya sanar da kai ka girmama shi kuma ka ci gaba da neman buɗe a wajen Allah maɗaukacin sarki to shi ne sai yake cewa mu'jazun fil hiddi war in ka ce mu'jaz ba zai hau ba zai karye amma an kai masa shadda ka ce mu'ajjazun ya kasa ko an kasar da shi fil a wajen hadda war riwaya da riwaya ga yana son ilimin amma kuma Allah ya ki shi laysat lahu amman rawa hikaya zai zama bai da wata riwaya a wajen dukkan malaman da suka haikato ilimi in kana neman sunansa ba za ka same shi a cikin littafan tarihin malamai ba amma kuma yana son ilimi shi yasa za ka ga magabata suna da wata ɗabi'a idan su suka ga ya kubuce musu to sai su matsa su ga 'ya'yansu sai sun yi in ni ban yi ba to ku ku yi in ni na rasa wannan falala to ku ku yi sai kaga wani malamin baban shi malami ne wani kuma sai kaga baban shi bai da tarihin ilimi kwata kwata baban shi dan kasuwa ne ha a wannan zamanin ko baban shi wani kasuwar kuma ma'aikacin gwamnati ne amma shi kuma ya zama malami kuma ta yaya ya sami ilimin ta hanyar baban shi ya rike mishi kai ya ce ta tatsan nono to kaga akwai wannan amma kuma yana da kwaɗayin ilimin Allah bai ba shi ba so daga ilimi na Allah ne ilimi na Allah ne a nema a wajensa to shine sai yake cewa akharu yuta bi lijtihadihi zalli ma qad jaa fi isnadi yahudduhu bil qalbi la bi nazira laysa bi muttarrin ila qimatira faltamis al ilma wa admil fi al talab wal ilmu la yahsunu illa bil adab والادب في حسن السمت وفي كثير القول بعض المقص فكل حسن السمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين الناس مسألة معروفة بالعلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقة حتى ترى غيرك في حناطقة يتي وآخر يطابل اجتهادي وانسان أنشي من منه غب وغب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية سيتي وآخر كيش يسقما يؤطى بلا اجتهاد sai kaga an ba shi ilimi ba tare da ya sha wata wahala sosai ba a aji duk in ka taba aji za ka ga wani kawai duk shagali da shi ake yi amma kuma zai taɓa faɗuwa jaraba kuma bai satan ansa sai ya zo ya kalle ku kawai a ɗaki irin jami'o'inmu na Najeriya da daddare ba ma wuta kun zo da waya kuna ta haske haske kawai zai zo ya kalle ku kawai yana kallon ku sai dariya ila ma ya sa iyafon a kunne shi kada ya san abin da yake ji sai Allah da ya halicce shi kuma yana zuwa jarabawa ya ci kuma baka ci ba abin Allah akwai waɗanda Allah ke ba su irin waɗannan yawwa gifted su ne zai kaji ana ce musu guru bokan indiya yake guru ba ai bokan indiya yake nan ma'anar guru ke nan an ce maka guru ka yadda to ma'anarsa bokan indiya <laughs> shi ke nan to akwai su ashabul mawahib ke nan at-tullabul mawhubun irinsu idan ba a kula da su ba sukan zama fitina a cikin al'umma in ba a musu tarbiyya ba shi yasa suna tarbiyyarsu ta musamman in mutum ya zama yana da kaifin kwakwalwa to kula da shi ake a cikin irin waɗannan akwai irin su aljahiz mutazi baya siyan littafi in ya zo kasuwa kawai sai ce mu wancan sai ya shiga ɗakin sai da littafai kawai sai ya haka sai ce mu wancan sai a miƙo sai ya haka sai kaza ta yana duba kyan bugun ne ashe wai haddacewa yake da ya gama sai ya miƙa maka eh. shi ke zan kawai ya ɗibe shi eh a cikin yin waɗannan misali akwai limamu shafi shi ma haka yake shi yasa lokacin da ya zo jan alimamu malik da almuwatta'u sai ya ce ma alimamu malik a ya haddace almuwatta'u alimamu malik ya zata ba da gaske ba ne sai da ya fara karatu sannan ya fahimci ya haddace almuwatta'u duka kafin ya zo daga makka ya zo garin madina Allah ba shi kaifin kwakwalwa to akwai ire-iren su ɗaiɗaiku suna nan a cikin al'umma shine wa akharu yu'ta bi ijtihadi akwai wanda Allah yake ba shi ilimi ba tare da ya sha wahala ba ijtihadi shine bazlul wus'i lil bulughi ila al maqsidi a lugha kenan bazlul wus'i lil bulughi ila al maqsidi abinda ake cewa ijtihadi shine ka ba ka baza kwanjinka kai iya tabbacin ƙoƙarinka na ƙarshe domin ka kai zuwa ga manufarka kaga shi yasa akwai al-ijtihad al-fiqhi ko malaman mu na fiqh suna da ijtihadin su in ka tashi in ka tashi tarifin sa zaka fara shi ma da bazlu al-wus'i kenan listinbat hukm shar'i min an-nas fi nazilati kokari da baza kwanji domin fitar da wani hukunci ga wata mas'ala tabuwa daga nassi na shari'a kaga ijtihadi kenan to shi ma ijtihadi dai a lugha shine mai ijtihadi a lugha bazlul wus'i li al-bulughi ila al ka baza ka kai iyakar bakin ƙoƙarinka na ƙarshe domin me domin kaiwa zuwa ga manufarka to wani sai kaga an bashi ba tare da haka ba kawai shiriri ta shiriri ta za ga yana abin amma kuma sai gan shi kawai ya zama malami to akwai su to kakka ga irin waɗannan ka ruɗu da su ka san kanka sun ce khayrun nasi man arafa qadrahu fa waqafa indahu fiyayye a cikin mutane shine wanda ya san matsayinsa kada ka je ka ce za ka daka turmin wani shi kenan sai naka turmin ya fashi ko ya lalace ga baki daya aka daka naka ka kalli matsayinka ya kake hibban a wajen hadda lima qad jaa fil isnadi ya haddace maka duk abin da yazo a cikin isnadi in hadisi in ma duk abin da ake ruwaitowa da sanadi domin da hawaki da sanadi ake ruwaito shi hawaka da sanadi ake ruwaito ta shi yasa akwai wasu shi'ir akwai ruwatu hadith mas'aloli na fiqh suna da sanadi suna da riwaya qur'ani ruwaito mana shi akai ka gani duk wannan akwai so ka sai kaga ga mutum ya haddace abu ba tare da ya sha wahala ba ya hudduhu bil qalbi la bi nazira sai kaga yana tattace wannan abun bil qalbi da zuciyarsa la bi nazira ba wai da gani ba duk abin da ka zo kawai zai kawo maka da ka in ya tashi duk abin da zai zai kawo maka da ka ba zai duba littafi ba ka zauna da shi tsawon shekaru ba za ka gani ba malaman da suka yi karatu a wajen al'allamatul qur'ani al'allamatul shankiti muhammadu al'amin a shankiti suna ba da labari suna cewa zai yi wuya ya karantar da kai wani abu da hadda da daka da kai da littafi sa abin da za ka yi da ka zai karantar da kai tun yana fa halin neman karatu ya je zai koyi ilimin sarfu wai da ya je gaban malamin da zai koyi ilimin sarfin da baito ta ya nemi izini هذا فتى من بني جا كان قد نزل به الصبا عن علوم الأرض قد, قد, قد, قد غفل فجاء يرجوه كاما من سحائبه إذ شام بق علوم النور اشتعل هر هر هر يفد سنة للتاف الذي كرنتا بالحمد لله لا أبغي له بدلا ويازو للتاف الذي كرنتا شيني لا لامية الأفعال نا ابن مالك دبيتي kaga Muhammad Lamini Shankiji kusa da mu yake ɗansa babba bai daɗe da rasuwa ba cikin ‘ya'yansa Allah ya gafarta masa a Sheikh Muhammad al-Mukhtar ibn Muhammad al-Amin Shankidi babban malamin usulul fiqh na duniya Allah ya gafarta masa bai shekara da rasuwa ba gab da wannan corona ya rasu ɗansa kuma ɗaya yana nan Abdullah Abdullah ibn Muhammad al-Amin Shankidi to Allah ba shi irin wannan duk abin da zai ma da ka ya haddace laisa bi mutarrin ila qimatira bai da buƙatar ila qimatira littafi duk abin da zai ma da ka zai ma da ka komai ya haddace ba ya buƙatar littafi qimatira jam'u qimatr qimatrun shine littafi ko takadda hmm? shi yasa suke da ka'ida suke cewa abin al'ilmu ma sabata al'ilmu ma sabata fil khawatir la ma sabata la ma kutiba fil qamatir ilimi shine abin da ya tabbata a cikin kwakwalwa ba abin da aka rubuta shi a cikin littafi ba mun gane faltamisil ilma wa ajmil fi talab faltamisil ilma ka nemi ilimi iltimas shine ka nema wa ajmil fi talab sannan ka kyautata neman ilimin ka ka nemi ilimi kuma ka kyautata neman ilimin wal ilmu la yahsunu illa bil adab ilimi baya kyautatuwa illa bil adab da adabi sai da ladabinsa kun ga mun zo wajen ku? faltamisil ilma wa ajmil fi talab wal ilmu la illa bil adab ka nemi ilimi ka kyautata neman ilimin naka ilimi baya kyautatuwa sai da adabi an ce lokaci yayi da izinin Allah za mu tsaya anan, sai idan an dawo hutu sai mu faro daga wannan baitin na sha biyu domin akwai batu a kansa insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi kuskure da tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah